Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 29 ga watan Yuni na shekarar 2022 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira ƙasar Rasha a matsayin 'yar ta'adda a jiya talata. Gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya ta yi wata sabuwar doka tana da hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da laifin ta'addanci. haka kuma za a ji cewa Turkiyya ta ɗage matakin da ta ɗauka akan finland da sweden na hawa kujerar naƙi kan shigarsu cikin ƙawancen ƙasashen yamma tsakanin labaran kenan a cikin shirin namu na za ku ji cewa masu zanga-zanga kan taɓarɓarewar tattalin arziki da tsadar rayuwa a ghana sun yi gama da jami'an 'yan sanda wannan gari ke gudana kowa ya gani kowa ya sacrifice ya kawo kai amma saboda da gangan ya ce a buga mu da eh, tear gas ana ba da rubber bullet ana kuma zuba mu da tear gas muna nan da ikon Allah da kace mudu a jihar neja Najeriya kuma za ku ji cewa wasu 'yan fashin daji sun kai hari kan wata makarantar sakandare inda ake zargin sun kashe wani ɗalibi. jarabawan neko ne zai zo yanzu sauran yan uwan sun samu nasarar tserewa shi ne suka hallaka. murtala faruku sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya abinda ah, wannan gwamnati ta fitar ne ta nuna ba za ta yi aikin ba ba ta da tunani ba ta da kibla kaga ba yadda gwamnati za ta ce mutane su dauki makamai amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil Hashim Gumel. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira kasar Rasha a matsayin 'yar ta'adda a jiya talata. Ya kuma buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta aika da hukumar gudanar da bincike kan harin makami mai linzami da aka kai cibiyar kasuwanci a birnin Kremenchuk. wane ne a cikin ku bai yarda ba wannan ta'addanci ne shugaban na ukraine ya yi wannan tambayar ne a cikin wani jawabi da aka haska a zauren kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york kan harin da aka kai a cibiyar kasuwanci da ta kashe fararen hula kalla goma sha takwas da kuma wasu hare-haren da rasha ta kai kan fararen hula da kayayyakin more rayuwa a cikin 'yan kwanakin nan. Zelensky ya ce a duk wani yanki na duniya duk ƙungiyar da ta kashe fararen hula kamar yadda rasha ke yi a Ukraine za a ɗauke su a matsayin 'yan ta'adda saboda haka kamar yadda ake ɗaukan duk matakan hukunci akan masu aikata laifi da ƙungiyoyinsu bai kamata a yi watsi da laifin ƙasar da ta zama 'yar ta'adda ba a cewar shugaban na ukraine zelensky ya lissafa wasu sabbin hare-haren da rasha ta kai a jiya talata sa'o'i kaɗan kafin jawabin nasa akalla fararen hula takwas ne aka kashe a hare-haren da aka kai a birnin mike love mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar da kuma arewa maso gabashin kasar kusa da kharkiv birni na biyu mafi girma a ukraine gwamnatin jihar zamfara da ke arewacin kasar najeriya ta yi wata sabuwar doka tana da hukuncin kisa akan duk wani da aka samu da laifin ta'addanci da masu basu bayanan sirri sai kuma duk wani da aka samu da yin tsafi da sassan jikin dan adam wakilin musani sha'ibu malumfashi ya halarci bikin sakawa dokar hannu Ga dai abin da dokar ta kunsa daga bakin gwamnan jihar Zamfara, Bello Muhammad Matawalli. akwai hukunci wanda majalisa ta yi yarda da shi na cewa idan kidnapper wato masu garkuwa da mutane ko ko masu ba da bayanai na siri a a doki wani ko a doki wata ko kuma masu kashe mutane wannan doka ta tanadi hukunci na kisa sannan kuma da waɗanda ke sarrafa ɗan adam wato kenan cultism waɗanda suna amfani suna shan jinin mutane da sauran parts na cikin mutane shi ma doka ta tanadi kisa ga wannan dokar sama sai kuma inda ke ba da bayanai na siri na asatu shanu ko kuma su ta su ɗauki shanun mutane idan an kama su su kuma da doka wannan tace za su yi gidan yari na ɗorewar rayuwarsu don haka ina roƙo ga al'umma jihar zamfara su ba da haɗin kai kamar da muka sa tuta. na cewa a ba da bayanai na masu ba da sirri ga 'yan ta'adda da suke dokan mutane suna kashe su ko suna karɓar kuɗa fansa yau za mu kafa akwati a gaban gidan gwamnati wanda duk wannan korafi kamar da muka yi alkawali cewa ba sai an san kowa ne ba illa ya ji tsoron allah ya sani duk abin da ya kawo gobe allah zai tambaye shi za a saka sunayen waɗanda an ka tabbatar da informers ne a sa cikin wannan akwati za a ranka buɗe wannan akwatin duk safiya ga abin da ke ciki kuma za mu yi amfani da wannan Madalla, an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Jami'an 'yan sandan Ghana sun harba hayaki mai sa hawaye kan masu zanga-zanga da kungiyar fafutuka ta Rise Ghana ta shirya domin bayyana korafinsu akan taɓarɓarewar tattalin arziki da tsadar rayuwa da al'ummar Ghana ke fuskanta bayan aron gamar da aka samu tsakaninsu a babban shataletalen Kwame Nkrumah da ke birnin Akara. Ga rahoton da wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aiko mana daga Akara. Zanga-zangan da aka fara cikin lumana sai ta koma tashin hankali bayan tattaunawa da aka yi tsakanin 'yan sandan da shugabannin 'yan zanga-zangar domin samun maslaha a kan hanyar da 'yan zanga-zangar za su bi zuwa inda za su mika korafinsu. Bayan tattaunawarsu da 'yan sanda sai ɗaya daga cikin jagororin 'yan zanga-zangar wato Bernard Mona ya zo yawa jama'a jawabi. acepta impossible for the police to come and tell us otherwise. This afternoon, we have told them that if we will not use the ringway to the Akwaje interchange, to the ministries, we are not going anywhere. Ba za mu yarda 'yan sanda su gaya mana abu na daban ba. Da ranar nan mun gaya musu cewa idan ba za su bari mu birin road zuwa gadar akwaje zuwa ofisoshin ma'aikatu ba, ba za mu tafi ko ina ba. Domin haka ina kira gare ku da ku ci gaba da zaman lumana. Mu masu zaman lafiya ne kuma za mu ci gaba da zaman lafiya. Najeriya kuma muna neman shugabancin da ya fi na Nana Akufo-Addo. Ba da jimawa ba da wannan jawabi sai 'yan sanda da suka kange manyan tagwayen hanyoyin Ring Road suka fara jefa hayaki mai sa hawaye bayan da 'yan zanga-zangan suka fara jifansu domin su hana su bin hanyar zuwa fadar gwamnati. hanyar da kotu ya yanke hukunci kada su bi gaba na kaddamar da zanga-zangar na yi hira da wasu da suka halarci wajen mun zo mu yi demonstration da muka zo kuma mu yi demonstration akwai ru an je court an je parliament an yi komi kowa ya agree an da na mun kai nan ganga chesco block an yi ba su bar buje muka je suka kiya tare chesco fara bugawa live bullet suna alba mutane gaba daya so far so we su da sun block we demonstration na ba eh, na na kuma da ta ba lead demonstration su da sun kwana kas ko ba haka ba yau ga shamu demonstration Lai abin da ke faru ba komi ba kan banza muna sai muka ce da mu yi demonstration. gari ke gudana kowa ya gani kowa ya sacrifice ya kawo kanshi. Amma saboda da gangan ya ce a buga mu da eh, tear gas. Ana ba da rubber bullet ana kuma zuba mu da tear gas. Muna nan da ikon Allah. da kashe mu duka. Fine. Don yadda gari ya yi ba wani zai zo ne Allah. Hukumar 'yan sandan Ghana ta tabbatar da amfani da hayaki mai sa hawaye da kuma ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zangar a wani jawabi da ta saki ga manema labarai. yi wanda ke dauke da sa hannun daraktar hulɗa da jama'a Grace Ansa Akrofi. Jawabin ya ƙara da cewa hargitsin ya faru ne a sanadiyar ƙin bin hukuncin da kotu ya yanke cewa masu zanga-zangar a Rice Ghana su fara jerin gwanonsu daga inda suke zuwa dandalin 'yanci da ke cikin Accra. amma sai suka ce su za su bi ta hanyar da za ta kai su ga fadar shugaban kasa wato jubilee house yan sanda goma sha biyu sun ji rauni kuma an kai su asibitin yan sanda domin jinya su ma masu fafutukar a rice ghana sun shirya taron manema labarai domin su bayyana korafinsu akan abin da ya faru bernard morden ya ce Nakufa to be a violent person, but I didn't think that he transmit such violence into the police for them to do Na sa Akufo-Addo mutum ne mai son tashin hankali, amma ban yi tunanin zai kai tashin hankalinsa ga 'yan sanda su yi irin abin da suka yi ba yau. Ya ce daɗin abin shi ne 'yan sanda ba su da matsala da lokaci da kuma hanyoyin da za mu bi a rana ta biyu, domin haka ba mu tsammanin wata matsala daga gare su. A dai rana ta biyu ta wannan zanga-zangar za su fara ne da karfe goma sha biyu na rana daga filin wasa na Elwak zuwa majalisar dokoki inda za su miƙa ƙorafinsu. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdallah Bako da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti goma na dare. Gasar fili Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Wata tsohuwar mataimakiya a fadar White House, Cassidy Hutchinson, ta faɗa 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya talata cewa shugaban ƙasar na wancan lokacin Donald Trump ya ƙara fusata da rashin jin daɗi game da rashin nasarar da ya a zaɓen shekarar 2020. Tana mai shaida cewa ya amince da masu tayar da ƙayar baya a zauren majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun bara. lokacin da suka yi kira da a rataye mataimakin shugaban ƙasa na wancan lokacin Mike Pence saboda ya ƙi hana tabbatar da sakamakon zaɓe. Hutchinson ta ce yayin da wasu dubban magoya bayan Trump a ginin majalisa ke rere taken a rataye Mike Pence, Trump ya faɗa wanda take wa aiki shugaban ma'aikatan fadar White House Mike Meadow cewa Mike ya cancanci hakan. Ta nakalto cewa midiyo na cewa Trump baya tunanin masu zanga-zanga kin jinin Pence suna yin wani abin da ba daidai ba. Hutchin san waje ta yi aiki a ofis kusa da ofishin Trump na Oval ta ce ta gano daga Anthony Onato mai taimakawa Mido da ke da alhakin tsara ayyukan tsaron Trump cewa shugaban na wancan lokacin bayan wani gangami a kusa da fadar White House gabanin rikicin da ya barke a ginin majalisa yayi yunkurin kwace kan mota daga hannun wani jami'in leƙen asirin da ke tukawa ya kuma buƙaci ya je ginin majalisa domin ya shiga cikin magoya bayansa. Ƙasar Turkiya ta ɗage matakin da ta ɗauka a kan Finland da Sweden na hawa kujerar naƙi a kan shiga cikin ƙawancen ƙasashen yamma bayan da ƙasashen uku suka amince da kare tsaron juna. Lamarin da ya kawo ƙarshen wani wasan kwaikwayo da aka kwashe makonni ana yi wanda ya gwada haɗin kan ƙawancen kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine wannan ci gaban da ya biyo bayan tattaunawar sa'o'i hudu ne gabanin fara taron kolin kungiyar tsaro ta NATO. a birnin madrid da nufin kawar da wani abin kunya a taron shugabannin kasashe talatin da ke da nufin nuna azama kan kasar rasha wadda a halin yanzu kawancen da amurka ke jagoranta ke kallanta a matsayin barazana ta tsaro kai tsaye maimakon a ce za ta iya zama abokiyar gaba hakan na nufin finland da sweden za su iya ci gaba da shirye-shiryensu na shiga cikin ƙawancen da ke da makaman nukiliya tare da tabbatar da abin da ke shirin zama mafi girma a harkokin tsaron turai a cikin shekaru da suka gabata yayin da ƙasashe biyu suka nemi kariyar ƙungiyar ta nato daga ƙarshe shugabannin rukunin ƙasashe bakwai masu ƙarfin masana'antu a duniya sun kammala taron su je talata tare da alkawarin biliyoyin daloli kan batutuwan da suka shafi duniya kamar sauyin yanayi da kuma kakkausan kalamai ga rasha da china wacce ta riga ta mamaye ukraine da kuma cana kan tawaye haƙin ɗan adam da manufofin tattalin arzikinta shugabannin ci sabon sun buƙaci tana ta yi amfani da ƙarfinta wajen matsawa rasha lamba ta janye sojojinta daga ukraine ba tare da wani sharaɗi ba sannan ta yi watsi da ikirarin yankin teku a tekun kudancin china a sanarwar ƙarshen taron g7 ta kuma bayyana cewa Muna matakar adawa da duk wani yunkuri na bai ɗaya na sauyi yanayin da ake ciki ta hanyar karfi ko tilastawa da ke ƙara tada jijiyoyin wuya. Mai yiwuwa ana nuna damuwa kan yadda ƙasar China za ta yi amfani da sojojinta wajen ɗaukar Taiwan, wanda bai ke kallonta a matsayin wani lardinta a baya. Ƙungiyar ta soki yanayin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar China tare da yin kira ga Beijing da ta mutunta yarjejeniyoyin da suka ba da 'yanci da kuma 'yancin cin gashin kai ga Hong Kong. tun daga shekarar 1997 hong kong ta kasance wani bangare na ƙasar china ƙarƙashin tsarin ƙasa ɗaya tsarin mulki biyu amma ana tawaye 'yancin walwala a hong kong yayin da ake ƙara tsoma baki a harkokin cikin gidanta A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai Najeriya. inda 'yan fashin daji suka kai hari ga ɗaliban makarantar sakandaren garin bobi ta karamar hukumar mariga da ke jihar neja bayanai dai daga yankin sun nuna cewa 'yan fashin dajin ba su samu nasarar kama ɗalibi ko ɗaya ba sai dai sun kashe ɗaya daga cikinsu a lokacin da yake ƙoƙarin tserewa daga makarantar daga neja ga mustapha nasiru ba tsare da ƙarin bayani 'yan fashin daji sun kai hari ga ɗaliban wata makarantar sakandaren ka dawo da ke garin bobi ta yankin karamar hukumar mariga a jihar niger nigeria bayanai dai daga yankin sun nuna cewa 'yan fashin dajin ba su samu nasarar kama ɗaliban ba amma dai sun hallaka ɗaya daga cikin ɗaliban a daidai lokacin da yake ƙoƙarin tserewa daga makarantar wani mazaunin garin na bobi da ya tsallaka rijiya da baya kuma ya nemi a sake sunansa ya ce ya zuwa lokacin da muke magana da shi suna cikin wani yanayi na tashin hankali. Sun kashe ɗalibi guda ɗan dai secondary school bobi. Ta cikin makarantar suka shigo sambul. Ta cikin makarantar suka ratso. Eh suka ratso ko da suka ratso ba kowa sai suka tsallaka titi suka je asibiti. Allah ya sa akwai kanina a ciki wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya bakar to shi bisa filin ya haye yana jin motsinsu ya ce yana jin lokacin da suka hali da yaron. To amma eh, ka ce ba kowa makarantar ina suka samu yaron to shi yaron dama su uku aka bari ciki da malami guda da ɗalibi ɗaya ɗin shi to shi dama yaron yana da mota ya shiga mota kenan ya juya sai su kuma ɓarayin gasu ya ja mota don a halbi motar ya je ya tsallaka titi wajen asibiti ya ajiye motan shine sai ya sauka kamar da gudu haka sai wani ya halbe shi kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga gwamnatin jihar Niger akan wannan sabon hari na ranar talatan nan domin kuwa kokarin samun sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matani ta wayar salula ya ci tura To amma shugaban riko na karamar hukumar ta Mariga Honorable Adamu Kasuwan Garba ya tabbatar da kashe wannan ɗalibi da ya ce ya zo makarantar ne domin ya rubuta jarabawa ta neko da ake rubutawa a halin yanzu. Jarabawan neko ne zai zo ya yi. Sauran yan samu nasarar tserewa shi ne da suka hallaka. Rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala kurias ya ce suna gudanar da bincike akan al'amarin domin kuwa ba su tabbatar da abin da ya faru ba a wurin. According to what by Era Kwanda told me, amma cikin gari ne ma aka jima yaro nan an aka kai shi. Yanzu ma an bi ma sojoji suka bi suka da deal with them akwai guda biyu na gan kama su da ko ma. Muna bincike amma ba mu tabbatar ba. Ya zuwa yanzu dai bayanai sun nuna cewa akwai garuruwa da dama a wasu yankuna na ƙananan hukumomin jihar Niger da makarantunsu na boko ke rufe a sakamakon wannan matsala ta 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. umarnin gwamnatin jihar zamfara na kowa ya mallaki makami domin kare kai ya janyo cece kuce hukumomin tsaro na ganin ba daidai ba ne yayin da manazarta ke zargin gwamnati ta kasa. Jama'a Assalamu alaikum. Da alama dai tura ta kai bango kan sha'anin kalubalen tsaro a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Domin kuwa a farkon makon nan gwamnatin jihar ta umarci daukacin jama'ar jihar da kowa ya mallaki makamai domin kare kai a yayin da ayyukan 'yan bindiga suke kara ta'azzara a jihar. Ibrahim Magaji Dosara shine kwamishinan watsa labaran jihar ta Zamfara. shine kuma ya ba da sanarwar matakin na gwamnati. na farko dai gwamnati yanzu ta yi nazari ta kuma amince da cewar mutane za su iya mallakar a makami domin su kare kansu kuma wannan makami za a mallake shi ne ta hanyar samun lasisin mallaka shi ta hannun sufeto janar na 'yan sanda ta kuma hannun kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara don haka gwamnati ta shirya domin samar da takardun cike bayanai ta yadda za a wato tantance mutum da cewar ko ya cancanci ya mallaki makamin ko bai cancanta ba waɗannan takardu an shirya ba da guda 500 ga kowace masarauta daga cikin masarautunmu wato goma sha tara da muke da su a wannan jihar zamfara haka kuma gwamnati ta ba da umarnin a ƙara ɗaukar 'yan tsaron gari 200 a ƙara da 300 da aka ɗauka a kwanan baya a kowace masarauta domin su cika 500 eh, a kowace masarauta don su ƙara majami'an tsaro ƙwarin gwiwa wajen taimaka musu don gudanar da aikinsu na tunkarar waɗannan masu addabar jama'a sannan kuma a ah, gwamnati ta wato kafa wata wani sashe ko kuma hukuma wadda za ta gudanar da aikin kula da waɗannan 'yan tsaron gari tare da tantance ayyukansu da kuma ba su dukkan horo da goyon bayan da za su gudanar da aikin da ake bukatar su yi a al'ummominmu daban-daban haka kuma gwamnati ta kafa wani kwamiti na musamman wanda zai karbi bayanan sirri daga al'ummominmu na irin mutanen nan masu ba da sirri ga 'yan ta'adda waɗanda ake kira infoma domin ta hukunta dukkan mutumin da aka samu da hannu wajen gudanar da wannan kazamar sana'a haka kuma gwamnati bisa ga la'akari da kazamcewar sha'anin tsaro a yankin mada da wonaka da ruwan bore da kuma masarautar 'yan kuzo wato 'yan doto ta yanke hukuncin rufe dukkan kasuwanni da kara-kara da ke wannan yanki sannan kuma ta rufe dukkan gidan man fetur a waɗannan yankuna tare da hana hawan babura a waɗannan yankuna. To sai dai kuma babban hafsan tsaron Najeriya janar Loki Irabo ya fito karara ya soki lamirin matakin na gwamnatin jihar ta Zamfara. Governor Zamfara issued a press statement calling for. Janar Irabo ya ce bai ga dalilin ɗaukar wannan matakin ba. domin kuwa gwamnan jihar bai da iko ko hurumin ba da umarni ga kwamishinan 'yan sanda na ba da lasisin mallakar bindiga hasali ma in ji shi ba kwamishinan 'yan sanda ne ke da ikon ba da izinin mallakar bindiga ba to ko menene matsayin haka a mahangar shari'a barista yakubu salibawa ya yi ƙarin haske game da tambayar da kai mun na cewa ko kundin tsarin mulkin najeriya ya ba gwamnan jihar zamfara dama ya yi wannan ya ba da umarni da cewa kwamishinan 'yan sanda ya ba mutanen jihar zamfara lasin na su mallaki bindigoji domin su kara karsu kundin tsarin mulki bai ba gwamna wannan damar ko hurumi ya faɗi haka ba amma abin da nake so mu iya sani ko kuma faɗakarwa da jama'a bisa ga yanayin da muke ciki a najeriya akwai dokanmu ta maganar laifofi wato a turance penal code ta nuna cewa a irin wannan da kuma dokanmu ta uh, laifofi wato criminal law ta ƙasa ta ba da wata kafa na cewa duk wani ɗan Najeriya yana da iko ya kare kanshi shine mu lauyo muke kira self defense ma'ana a gidanka da inda kake wani ba zai zo ya hau maka ba ko kuma ya nemi ya raunatar da kai kana zaune kana kallonsa sai da ce kana da iko ka kare kanka da muka duba yanayin da najeriya take ciki a ba za mu yi kanmu karya ba gaskiyar dole mai kai mu kyamar leli mu gama kanmu gaskiya na cewa gwamnati ta gaza na ta kare ran mutane da abin da suka mallaka wannan a najeriya yanzu gwamnati ba ta da wannan iko te wannan tana da ikon amma ba ta sa madafin ikonta ba bisa ga yadda ya kamata duk abin da yake faruwa a najeriya in gwamnati ta so ta dakale wa'annan mutane ko kuma ta tabbatar da cewa akwai kariya ga 'yan najeriya za ta yi gwamnati ba wasa ba ce amma yanzu ta gaza mutane ba su iya fita ba su iya kwanciya ba su iya abin da suke so ba wala kowa yana cikin wani hali na cikin tararrabi da tunanin me zai faru da ni idan haka ta faru a wurina ai akwai dokar da ta ba dan najeriya dama ya fuskanci kwamishinan 'yan sanda a bashi laisin ya rike bindiga domin ya kare kansa ba a ce ya yi wani abu ba wanda zake zai saba ma dokar wannan idan ya faru ba laifi ba ne na ji shi shugaban makarban najeriya of defense ta yana cewa bai kamata a yi haka ba ai ba wanda yake so a haka amma a turance muna za mu iya cewa necessity wato dole ta sa a yi haka domin na ɗaya idan gwamnati ba za ta yi karewa dole mutane su tashi su kare To sai dai kuma masanin halayya da zamantakewar dan adam kuma mai fashin baki kan lamuran yau da kullum farfesa tukur Muhammad Baba yana ganin cewa kasawar gwamnati ne ya haifar da wannan. To amma kuma da akwai wata babbar damuwa a ciki. abinda wannan gwamnati ta fitar shine ta nuna ba za ta yi aikinta ba ba ta da tunani ba ta da kibla kaga ba yadda gwamnati za ta ce mutane su ɗauki makamai su kansu masu ɗaukar makamai ai suna samun horo ne gwamnati ta horar da su ita makamin za su iya abin kuma dai kai kasance a duk ƙasa kowa ke sun makami ya samu wato dai wato mun fara zuwa wani sha'ani ne na na mulkin kama karya kowa yake so zai zama inda kana rige da bindiga kai ma ka zama gwamnati mun fara ga wasu 'yan samari na jihar zamfara suna rige da bindigogi amma kuma in ka duba sai sun sa riga mai hoton gwamna wato kamar 'yan yakin neman zaɓe kenan muna fata ba haka din ba ne don abinda eh, wannan abinda gwamnatin ta yi abu ne da aka yi daga baya kuma ba mu ji daɗin su ba 'yan siyasa suka ɗauki makamai suka bawa 'yan yara samari ana ba su wasu abubuwa suka kuma zama su kansu suka zama gwamnati da kansu su ne 'yan sanda su ne jami'an shari'a kuma su ne masu ayyatar da hukunci to in aka gama zaɓe me zai faru da makaman nan in kowa ya sayi makaman in ma za su iya saya ya me zai faru bayan wannan to kamar dai a cikin gidanka ne kana mai gida ana yara da mata ana nan dan takaddama sai ka fito ka ce kowa fa ya samu wuka ya samu makami ya kare kansa to ka san ko ba dade ko ba jima in dai makamin nan nan to wallahi wani zai amfani da shi kuma zai amfani da shi ba ta hanya ne mai eh, da ya dace ba wato dai a takaice abinda gwamnatin zamfara ta eh, wannan sanarwar da ta fitar ga wannan tsari abin ne na takaici sosai sosai ya nuna gwamnati ko ba ta sa abin da take yi ba ko ba ta son yi ko kuma duk biyun ma gaba daya. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. A gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira kasar Rasha a matsayin 'yar ta'adda a jiya talata. ya kuma buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta aika da hukumar gudanar da bincike kan harin makami mai linzami da aka kai cibiyar kasuwanci a birnin Kremenchuk. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku je mu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku Sashen Hausa na murya Amurka na mika sakon ta'aziyya ga iyalan Wamban Dutse Alhaji Mustapha Aminu Dutse bisa rasuwar ɗansa Bilal Mustapha Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe na ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.